ذلك يجزيه كل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك الإمام والثمن ذاك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين

الدنيا والآخرة من يكفر بذلك والسعادة ثم يقطع قل من يقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيب وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <clears throat> والشكر لله وثناء الحسن على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الرحمن الرحيم wadiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai na shaida babu abun bauta bisa cancanta sai Allah shi shi kadai ba tare da abokin tarayya ba na shaidawa cewa annabi Muhammadu bawan Allah ne ko manzon Allah ne Hira da amincin Allah so ƙara tabbata ga fayyan talakai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidansa da sahabbansa mazansu da matansu waɗanda Allah ya yarda da su kuma suka yarda da Allah da waɗanda suka bi su da kyautatawa bayan kayan uwa muna nana ta godiya ga Allah bisa dama da ya sake ba mu wajen ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda aka saba gabatarwa a wannan babban masallaci namu na unguwar nasarawa nan cikin garin eh, kwantagora ta jihar naija za a yi tunawa dai muna farko-farko na suratul hajji wadda daga abin da ya gabata mun fara jin zafafan darussa da wannan tsoratu ke dauke da su kamar da aka faɗa a mukaddima. man ji kira gabaki ɗaya sau biyu kira na farko ya ayyuhan nasu ya ku mutane ita rabbakum ku kiyaye ubangijinku ku tsare dokokinsa inna zalzalata sa'ati na azim sai kuma muka ji kira na biyu ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al a inda aka gaya mana asalin halittar ɗan adam yadda take canzawa daga mataki na ɗaya har na bakwai sannan aka gaya mana yadda ita ma ƙasa ake sabunta rayuwarta bayan ta mutu ta hanyar ɗaukewar ruwa a rayar da ita ta hanyar saukar da ruwa ta fitar da tsirai da sauran abubuwan bukatu na waɗanda ke raye a kanta. Mun ji salo kuma na nuna cewa mutane sun kasu kashi-kashi. kashi na farko aka nuna mana daga cikin mutane a inda suke biyayya ta makaho da ɗan jagora wa shedan dukkan tattaura daga cin shedan wanda ya kai gaya wajen taurin kai ga ubangiji amma yana da magoya baya muka sake jin wani kira ɗin kuma su magoya bayan ba ba wai tare da wani ilimi da abin nan wata hujja ba babu wani dalili kawai haka kurin muka sake din wani samfurin mutanen su ma haka su kuma gaddama ma suke yi da jayayya akan shi Allah ɗin gaba ɗaya kuma su ma ba akan wani dalili ko wata hujja ba ko wani abin riƙewa haka kurin saboda kawai Allah ya kaddara musu ɓata da halaka Allah ya sauka. yanzu kuma inda za mu shiga har waya wani samfurin mutane ne za a sake gaya mana su ma masu jayayya da lamarin Allah subhanahu wata'ala ba tare da ilimi ko wani shiriwa ko kuma wani tarihi mai haska ba ana nan ma sunan da

to sai Allah subhanahu wataala ya ce wa minan nasi daga cikin mutane ga wani samfurin wanda da ya sha bamban da wa'ancan da aka gabatar shi wannan shine man yujadil fillah wanda yake jayayya game da matsayin ubangiji subhanahu wataala bai yadda ba ko ba haka ya kamata a yi ba Allah bai zo ya nemi shawarar shi ba ya ba shi ra'ayinsa sannan sai Allah zai je ya hukunta yadda shi wannan ɗin yake so haka kurin da ilmin shi bai da wani ilimi yana da kwan jahilci wala hudan sannan bai da wani jagora nagartacce da ya ɗora shi a kan wannan jayayya ga ubangiji sannan wala kitabin munir bai da wani littafi wanda shi littafin da yake haska masa ya kasa ya tsare ya ce bai yadda akwai Allah ba bai da komai haka kurin Allah ya da mu sannan sai ke cewa saniya iqbihi yana mai daga kansa duk sanda aka kira shi zuwa ga gaskiya sai ya juya wuya duk sanda aka ba shawara mai kyau sai ya nuna irin ɗagawa tana fisgarsa jin kai yana mai jagoranci abin da sa ya zabar kansa wannan matsayin ga rashin yadda da Allah ga kayan girman kai li yudilla an sabilillah domin ya batar da wa'ansu. shi ya riga ya bata ya kuna baya taron kauri yanzu ba fitakar da yake ya da wa'ansu. li yudilla in an rubu karanta kenan da ruhu arya li yudilla dan ya da wa'ansu. barin tabarkin Allah subhanahu wataala kuma an karanta da fatahar ya wanda da an ce kirawoyin duka akwai su liya zilla ya zabar kansa musu game da matsayin ubangiji da kuma abin da yake yi na girman kai liya zilla saboda ya bace bai da wato yanzu ne yake daukar matakin bacewa amma a kira'ar ruku'a to shi ya ma bata ya zama fitakar ya batar da wayansu yake yi duniyar yau kenan kasuwar irin waɗannan mutane ita ke ci fiye da kasuwar masu tauhidi masu sunna su kan farautar su ake yi ta suna da bakin jini kamar muja a wajen idan yan duniya masu rike duniya masu sarrafa ta yadda suke so aran dama Allah ya ba su wata rana za su yi da na sani amma a yanzu dai tabbas irin wayannan lalatattun irin wayannan shedanan makaɗa da maraya da ‘yan daudu da ‘yan liwaɗi da karuwai da maciya hanci a ɓangaren hukumomi da masu wawure kudin ƙasa su cutar da ƙasar su cutar da ‘yan ƙasar to su yanzu kaka su ce suke yanke saƙa idan ka shiga wannan layin nan da nan za ka ga an raba ka da talauci amma kuma sai ka manta kuma an raba ka da kwanciyar hankali an raba ka da nishaɗinka na tauhidi na malamin sunna hankalinka kwance to an ɗauke ka daga wannan layin amma tabbas kasuwarsu tana ci sosai suna shanawa in ji 'yan zamani saniya ita wannan hal ne yadda yake a cikin wancan jayayya da yake yi da Allah ba tare da ilimi ko jagora ko littafin da ke harka zuciyar shi haka ba to kuma a wannan halin yana mai cike da girman kai ta yadda ba zai saurari kowa ba duk wanda zai ce mai ga yadda ya kamata kai to ba zai saurare shi ba balle da wanda zai mai ayoyi da hadisan manzon Allah ya mashi nasiha ya masa wa'azi la yu'luqihi takabburan nan al-iman yana jin ya fi ƙarfin ya rusuna ya ba da kai zuwa ga gaskiya an gane ku? shi ne saniya ibi liyubilla an lilla. don ya batar da bayan Allah barin barkin Allah har in ya samu burinsa ya cika haka yake ta haka yake ba ta Allah ya ce lahu duniya khizun a duniya yana da wulaƙanci yana da tozarci zai kunyata amma nan mala ya fassara khizyun din da azab لأن domin Allah zai kunyatar da shi. da'iman ko da yaushe. sannan wayaran nasu budulana amalihi mutane su gane aikin shi ma mai kyau bane akwai dumbun ayyukan zunubai kazamai wanda ba su bukatar sai an je makaranta ake sanin aikin bai da kyau hankali salimi lafiyayyen zuciyar da Allah ya ya yi mana cikin zamu ita da kanta take gane abu kaza bai da kyau shi sa ko duniyar maguza kaje akwai abin da suke ɗauka mara kyau a cikin maguzancinsu to akwai abin da bai da kyau na fata an bayanta babu lafiyayyen hankalin da saboda tsabar maguzanci zai ɗauka cewa kisan kai bai da matsala zina ya ɗauka abin kirki ne shan giya ai maye ai tambele ya rika dauka cewa ba matsala haka ya kamata dama ɗan adam ya yi. sata taɓa haƙƙin wani irin wayannan laifukan dama ɗabi'a lafiyayya ma ta kyamace su tana zargin mai yin su to na kuma nasoshin shari'a sun sauko sun gaskata cewa eh abinda ɗabi'an nan lafiyayya ta fahimta to Allah ya tabbatar da shi wayaran nasu butulana amalihi saboda haka mutane sai su mutan ganin aikin shi ba mai kyau ba ne fa yakrahu man kana yuhibbu don haka sai a wayi gari wanda da yana son shi sai ya koma ya canza ya rika kiyayya da shi domin ya ga ya kama mugunyar hanya to bayan wannan kunyata da zai cin karo da ita a duniya wa nuziquhu yawmal qiyamati azabal hariqi ranar kiyama kuma mu ƙona shi mu ɗanɗana masa azaba ta gobara ai al-ihraqi bin nar a babbaka shi da wuta al-kabira tuda da take mai girma Allah ta'ala ya kiyashe mu saka kaga yanzu ana jan hankalin mutane da su sake tunani su koma su nutsu su yi amfani da lafiyayyen hankalin da Allah ya basu lallai su ɗauki mai kyan su canki ta kwarai ɗin su ajiye bara gurbi zalika wannan sakamakon da Allah ya gane dama mai girman kai mai musun Allah da dokokin Allah ya tabbata ne da ma kaddama ne daka za a tasa shi ran ya ba ce halin da kake kanka tun a duniya cikin kaskanci da wulakanci masoyanka na kirki sun koma sun rabu da kai tunda ka kibin gaskiya to saboda wannan halin naka ne haka ta faru da kai tun a duniya shine bai ma kaddama ne daka ai abin abinda ka aikata shi ja maka canjin masoya daga mutanen kirki zuwa mutanen banza daga na Allah zuwa na shetan daga sakewa da kake da yadda cikin mutane ka shiga da kake so ka fitara ke so zuwa rayuwar kuya da duk wanda ya zafar ma zuciyar shi bin irin waɗannan haramtaccen hanyoyi to kuma za ka ga walolai cikin jama'a ta ragu ta takura inda zai saki jiki a zo a gan shi cikin mutanen kirki wallahi ba zai iya gido wajen ba baya son ya zo wajen bal in ya tashi fitowa gida daga gidan shi in anguwan mai mutane ne da dan duba ya haƙo ya wai ga hagu da dama in ya ga ba mutanen kirki wanda sa iya rangada mai sallama irin ta musulunci su tinkare shi da kalmomin nasiha da shawarwari masu tsada sai in ya gama su sannan sai ya wuce ya fito da ya fito kuma a bakoya bakoye gurin kininsa zai nufa domin manzo su sallallahu ya ce al junudun mujannada fama taqaraba min ha'atalar, wa ma na karamin haksalar. zukata rundunoni ne da kan haɗu da junansu idan zuciya ta haɗu da mai halin irin nata sai su ta samu abokin tafiya idan aka kusanci juna sai a shaku da juna a saba da juna in aka daɗe ba a ga juna ba kuma shi kenan sai a kai da ƙin juna wannan ya mace da wannan wannan ya mace da wannan ko kuma waɗanda suke bin tafarki iri ɗaya za ka same su ‘yan uwansu suke nema yanzu idan aka yi wani bako Mashahurun makaɗi ya shigo garin kwantagora na tabbata ba zai nemi masallacin nasara ba a yi ba kinin shi ba ko zai ne ba nan, ko da ba makaɗi ba aka ce an samu katafaren ɗan bidi'a wanda bidi'a ta aure shi ya aure ta da ita yake ci da ita yake sha ya shahara a duniya shi ma yi shigo garin nan ba zai nemi wannan matsalacin ba na tabbatar ko zai nema saboda ba kinin shi ba nema tafiyar ba za ta yi ba da shi da waɗanda ke kwankwada sunnar manzon Allah sallallahu alaihi duk da tari idan mutum zai yi a tafiyar musulunci a tafiyar sunna sai an gaya mai gayan da ya kamata ya yi don haka annabi yake nashi to kaga ba zai yiwu a ce tafiyar ta zama wanda kawai san zuciyarsa shine addini a wurinsa ba an fahimta ko saboda zukata suna tafe da kininsu kawai zalika mimma qaddama daka. wannan ya faru da kai na kaskanci a duniya da walakanci a duniya da tozarci a duniya da kau da kai daga mutanen kirki tun a duniya a nan lahira kuma ka ɗanɗani kudarka abin da ya ja maka kenan aikin da ka aikata abu na biyu da ya ja maka wannan wa anna Allah laysa bi zallamin lil abid kuma cewa Allah ta'ala ba halinsa bane ba ya zalunci bayan shi zallam wazan fa'al ba sifa ce ga Allah ba subhanahu ta'ala ya zalunci bayansa ba wannan sifar ta koru ga ubangiji subhanahu ta'ala hadisi kudusi ya ce inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalam ni na haramta ma kaina zalunci na hana kaina in kwaru wani ko misala zarrani inna allaha la yuzlimu an-nasa shay'an walakinna an-nasa anfusahum yuzlimun an gane ko to haka Allah ta'ala baya zalunci ko daidai da misalar ratin Allah la yu'adibu ahadan bi zulm Allah ba zai azabtar da bawansa ko kwaya ɗaya ba kawai dan gwada fin karbi ko zalunci don haka da ka ganka kai wanda baka yadda da Allah din nan ba wanda kake girman kai ga ayoyin Allah baka yarda baka kaunatar masu nasiha kai din kai din to halin da ka ganka ciki to abin da ka ja kanka ne don haka duk ka kai da gwala-gwalan da kake ciki aikin da ka aikata ma kanka ne don haka Allah baya zalintar bayansa sai yu'adzibuhum bi ghairi dam wa inma qada bi khizyi dunya wa azab al hariq bil akhirah ala man yudillu ghayrahu Allah ya zartar da hukunci an gane ko an yi doka daga Allah ta'ala ya zartar an gane me ya zartar zai kunyata wannan mai wannan sifartun a duniya ya azabtar da shi da azabar babbaka a lahira waye shi shine wanda yake batar da waninsa daga tafarkin Allah da anna ma'asiyatahu lam tattasil ala nafsi saboda zunubinsa bai ma tsaya kan shi ba zunubi ne muntashir ila ghairi muta'addil li ghairi laysa laziman ala nafsihi laifin shi ba kawai ya tsaya kan shi batacce ne ba a shi batar da ma wasu yake yi gayya yake yi ma shaidan kamfen yake ma shaidan ya bar Allah mai haƙƙin a gefe guda babu ruwan shi da shi domin duk kira in na gaskiya ne to na Allah ne lahu da awatul haƙƙi Allah shi an da kira da awa ta gaskiya to wannan kayan Allah ne na waninsa kuwa to jabu ne shi wannan sai ya zaɓi makansa ya tsaya a kan kira na jabu ya yi ma shaidan kamfen ya yi ma fandararrun mutane kamfen ya haɗa kai da su a ci gaba da yi ma Allah subhanahu wa ta'ala fashin bayansa daga masu ɗa'a gare shi zuwa ga zuwa masu saba mashi ay lam taktasir ala nafsi bal ta'addat ila ghayrihi bi ilmi ko bi amali barnas da saban Allah da yake ya tsallaka zuwa ga wanda ba shi ba thumma taqaddama ta'ala bil kalam ala an naw'i thalith min an-nas allati yadkhulu fi ddin li gharb dunyawi fi nafsi kun ji san farin da mutane a ga Allah mun zo guda biyu ko yanzu da na uku nan zamu je insha

minan nasi daga cikin mutane ga wani samfuri na uku akwai manyan abudullah ala harfin akwai mai bautata mu Allah akan gwaji bari mu gwada mu gani bari mu jarraba mu gani in ta yi ruwa rijiya in ba ta yi ruwa ba salga in ji masu iya magana fa ala harf malai ala shak fi ibadati ya shigo bautar Allah amma yana so ne ya gwada ya gani yana raba kafa in ta yi daidai to sai a jawo ɗaya kafa sai a shiga ai wannan addinin addini ne mai goshi eh, addini ne wanda yake akwai fa'ida akwai alheri ciki saboda da ya shigo addinin kasuwancin shi ya haɓaka ko a aikin shi ya samu promotion ko an mai canjin wurin aikin da ya shiga daula maimakon da yana ta hamma yana ta gyangyaɗi a ofis ko kuma makiyayi ne awakinsa suna ta haihuwa shanunsa suna ta karuwa komai dai lafiya lau shi dai tun da ya shigo musuluncin nan a shi ka lafiya lau saboda aka yanzu ya ga addinin yi amma yana shigowa musulunci sai jarin shi ya kare ko ya yi gobara ko ‘ya'yansu suka yi ta mutuwa ko matar shi ta kamu da rashin lafiya ɗan abin da ya samu kulle yana asibiti ajaran majaran a'a ko aka dakatar da shi daga aiki ko ya zan ya faɗi zaɓe bayan ya zo cikin musulunci to yanzu ba alheri Eh, addini ya zama yana da farar kafa kenan ba yi da bushi farar kafa gare shi ta haka ya shigo ne don ya gwada akwai masu shigo musulunci don gudun wanda za mu ba su ko ba haka ba don a ɗabi'a in mutum ya musulunta zai ga duk musulmin suna son shi kuma ya zama wani sabon mutum sai ga suna ƙaunar shi suna ji sha'awar su ɗan taimaka mashi ko da bai ce yana so ba a ɗabi'a galibi haka ne kawalin nama wani zai zo muku da wani yanayin da zai nuna muku tsana da kyara ya rabo shi da garinsu ya zo nan cikin kusan ya san in ya musulunta a can to sai kashinsa ‘yan uwanshi za su kashe shi don haka dole ya gudu ya zo inda ba a san shi ba saboda yana son musulunci kunga irin wannan ta bayyana daga cikin matakan da kiristoci suke karuwa da mu asirinsu wannan ya bayyana ƙarya ce flat ne hanya ce ta su azurta da arzikin musulmi yanka kuɗi ake miliyan kaza ga yadda za ku ku samo su a wuraren musulmi da ka yi shiga buddu ka tafi inda ba a san ka ba shi sa wa'annan da suke zuwa ba a san su ba ba 'yan rakiya fi ƙarya irin wannan na kwatanta yawancinsu lan ne da kan take amfani da shi tana ƙara cutar musulmi tana tsotson arzikinsu sai ga an haɗa mashi arziki a ba shi wurin zama a daunawin ciyar da shi a saki jiki da shi in ba a a ba da kuɗin da kuka tara mai da abeban amfaninku na kusa da shi zai kwashe su ya bi dare da su daga na ba ku da duniyarsa zamba cikin amincin da ake musulmi a ƙasar na wallahi Allah ne kadai sai ya kashi kuma mu wannan yake ƙara tabbatar mana da cewa addinin musulunci addinin Allah ne domin hanyoyin da ake bi na a cutar da shi addinin a cutar da masu addinin kisa dai kisa ba mu da wani mutum mai darajar da ba a kashe mana ba a kan addini mu musulman Najeriya ba wannan mutum an kashe firayim minista kan mai kan addini an kashe birimiya kan addini an kashe mai mukamin gwamna kan addini an kashe shugaban mulkin soja kan addini akwai shugaban mulkin sojan da a Najeriya aka shirya mai juyin mulki sama da sau ashirin in ban manta ba Allah ne ya kiyaye ya sa har sai ya kai sa'adar da zai mika mulki akwai wanda ake ma poison daga nan shi ke nan da ta tabarbare har mutu galibi tun wa'annan ba abin da yasa ake ɗaukar wani mataki a kan filla addinin da yawa sarki mai suna sarki emiya ƙololuwar emiya an kashe shi a ƙasar nan kan addini kun manta da kashe sarkin gobe wanda sarautar gobir tana da sarautu masu asalin asali tun tun tuntuni a tarihin Najeriya. Tun makan Najeriya ta zama Najeriya tun ana hada da Nijar. Sau naka ba ƙaramin sarki ba ne wannan. To gara wannan ka iya cewa an riga an biyo ta wata hanyar makircin ya yawa mu aka zuga aka lalata mu mu ne da kanmu muka kashe shi Allah ya kawai. kun gane dai abin da suke nufi amma waɗancan da na misali a kan wata kuma ba a daina ba har yanzu an tabbatar da ana ɗauke ɗari ɗaya ma sojojinmu a fagen daga sojojinmu in aka ga wani zartan matashin soja mai kaifi kuma ga alama ya san abin da yake yi lallai kishin ƙasa da ya tafa a gaba wannan idan muka bai shi nan gaba zai iya zama mana alaka kai sai aka yi za a mai shigo shigo ba zurfi yan bataliya ta su kashe shi a mai kohon rago a ritsa da shi a yi sakaci na da gangan kamar da kwanan nan a maiduguri muka rasa wani mai mukamin birgidiya janar bai wuce bai kai wata shida ba nan ba birgidiya janar ya jagoranci sojoji bataliyarsa kuma suna suna suna suna aikin da ya kamata su yi aka yi masa ambush ma'aikatan shi ma'ana yaransa da yawa suka mutu shi Allah ya sa ya tsallake ya tafi wurin buya mutumin da ya kwashe awoyi mai mukamin birgidiya janar fa kai ni ban masa irin najeriya nan ba wallahi birgidiya janar wanda zai rike ƙasa kowace iri ma mukamin shi aka yi haka amma mutumin nan communication tun yana waya yana sanar da a yana nan yana sanar an san kaga an san inda yake kenan kasar da an riga an yi wukin mai kyau lokacin minista fantani Allah ya kiyaye shi wannan bawan Allah ya kamata mu rika sannin alherin da yayi da kujerar da Allah ta'ala ya bashi ba ƙaramin taimako da ɗauki ya kawo makasan nan ba wannan kujerar da ya rike wai amma ka ji kawai dan ya ce yana so ya takara ka ji irin tofin alasinan da bahaushe yake masa kai ni dai ban san irin mu ga wallahi da zai tofin alasi ne ban taba wai wai naja'at naja'atu wannan tsohuwar ta Kano wai tun da suke ba ta taɓa ganin kan tagaryen munafiki makaryaci ba mala yanzu ko wani ni'imar da Allah ta'ala ya ma bawan Allah nan ta ilimin addini bai kamata ya zai yana yana da mutunci a wurin ba bai kamata mu san in za mu yi mai nasiha kalmomin da ya kamata mu amfani da su ba ballantana ya amfani ƙasar nan cikin wanda suka amfana hada ke ke kuma mu san amfanin da kika yi ma wani ba in ku kun sani to ni dai ban sani ba ban san amfanin ta ba cikin al'umma in ban da duk wani mai ni'ima ta fito ta tsitsi ne mashi da ya mai tofin alatsi ne ta kunya ta yi ta yi da shi a cikin ma wace irin mata ce wani ke ba za a ji alheri wurin ke ba dai wa ita mai ka kare haƙƙin ɗan adam a lokacin kuma zubar da mutuncin addinin ki ba in ma kin kare haƙƙin ɗan adam da ni ba san wani ɗan adam ta kare haƙƙinsa sa wannan tsohuwar ko kun taɓa jin tsakaninku da Allah kun taɓa jin ta faɗi wani mutum mai mutunci daga arewacin Najeriya musulmi ta taɓa fitowa in tana zage-zagenta ta ce ba kamar suwana ba kun taɓa jin tana wannan ita ya dai ce tokun ne sai dai ce yarfa sai dai ce zagi sai dai ce kaza ke me amfanin cikin al'umma yanzu rike wuta kawai da alfanta ne yayi na cajin wayoyi nan da ake abin nan har ya sauka text message da za naira biyu ake cajin ka wani kuma ta tsawon shekara hudu da yana minista cajin bai wuce naira biyu ba in kai text message amma yanzu ko cewa kai assalamu alaikum ka tura da text message nawa ake canji naira shida hada wasu kwabbai ma kai, naira shida kaga ya ninka sau uku shi ya rike wuta shekara hudu ba ƙara ko ba kaga ita ma ta amfana da fantami sannan ya yi amfani da kujerarsa ya kare haƙƙin wato mutuncin musulmi tunda kujerar da ta zama daga cikin zinarorin ministries na gwamnatin Buhari in ma ba ta zo na ɗaya ba sannan da zai bar gidan ministancinsa lokacinsa ya ƙare ya ce motocin alfarma da ake ba minista don aikin gwamnati ya ce to ni yanzu ba minista ba ne a maida ma kayanta aka ce kai ne, ba haka ake yi ba ya ce ake yi ai duk wannan za ka tasa ka tafi da su ne ya ce haka doka ta ce aka ce a ba wai doka ba ne amma dai haka ake yi ce to ni ba haka zan yi ba ba zan taya da da kayan da ba nawa ba yanzu ko wannan misali bai kamata a saurara ba wa Allah nan ba makarantin Qur'ani karatun ya fi na Allah ramma ko bai fi na kama Allah ramma saboda Allah kai man ka san ya fi ka Qur'ani kuma na rantse muku da Allah da gaske nake ya fi Aliyu tallar sanin tafsirin Qur'ani yawa ito to shi kama rage shi ayan kautanta shi da ni dan ka san akwai kwatantan da idan kai shi mai matsayin rage mai mutunci kai wani mai waka yana ta alam tara anna sayfa yanqusu qadruhu idza qila inna sayfa amdha min al an tashi waka takobi ana koda takobi ana nuna kaifin sanda irin in an tsara da shi ga yawo jini na wuce na wuce za ka ce kai takobin na ayin kasa in kai tsara da shi yadda ka san kayi duka da danda da Allah an wasa takobi ne ko an kushe shi to idan ka ce bantani ya fi aliyu dalal sannin tafsirin alkurani ka dakushe kaifin bantani sannan haka yake a hadisan manzon Allah haka yake a tarihin ilimi na duniya misali littattafan nan alkutubu sitta kowanne ji za ka yi yanzu nan zan karanto hadisi zai na duba kuma kwa kallo ai kuma yau nake muku ai ba wai hadisi ne yan dabara ce sai na ɗan rubutu na ɗan leƙa ko ko ku ce na yi ne kai na dabara ce amma shi da ka zai kawo hannun mu sai ya gaya mu haka yake ko ba haka yake wa yanzu don Allah mai wannan ba za mu dan riri ta mutunci shi ba mu yan arewa kawai dan ya ce yana so ya takara kenan wancan mukamin da ya rika shekara ta kwadda ko za ku bashi ba za ku bashi ba ko yan wanshi da ba za ku bashi ba tunda yanzu abin da ake nuna kenan shi shi ba dan Najeriya bane wannan bangaren addini kenan mu dawo bangaren boko yaya da aka kawo shi kujerar a matsayin darakta janar ne ko menene mukamin da ya na farko kafin ya zama minista su masu wurin yan boko irin masu ɗamarar nan da na tayi ai kallon banza suka riƙa mashi ya zai yi wannan ne wannan amma da aka buga aka suka kai a kai kai mun saranda wallahi sakar mashi suka yi abokon ya yaga musu in kun yi hasada akan mukamin na farfesa an ce jami'an makaran ba kai wannan jami'an da suka ba su kawai siyasa ne politics to amma mukamin shi na phd shi ma politics ne kun yadda yana da phd ko mai kuyi da ba abokan kuma to shi ma politics ne ana ba da takardar phd da politics da harkar siyasa ba a ba da kuma ya cancanci wannan mukamin ko kun sani ni na sani duniya ma ta sani a wannan kujerar da ya rike ya shirya ma ƙasar nan kuma sai da ya faɗa ba ya gama aikin ya dukufa ya aiki ya aiki ya ce to yau alhamdulillah mun samu nasarar rijista. na wayoyin da ake sadarwa da su a ƙasar nan duk mutumin da ya amfani da wayar da ya barna in ka gaba a kama shi ba kyale shi aka yi ya faɗa ko bai faɗa ba to me kuke so ya muku shi a matsayin na minista ku gaya mu kuma wani minista ya taɓa wannan wannan aikin da fanta ne akwai ni dai ban san shi ba to amma wai wai dan ya ce yana son ya takara a kawai saboda yana musulmi kuma dan arewa shi ke yanzu bai cancanta bai takara bari yan arewa yan uwan shi musulmi zo su kwance mai zane a kasuwa kawai saboda yana musulmi yana da yana malamin addini kuma ƙwarai musulmi ne shi ko malamin addini ne to bari yan uwan shi musulmi kafin abokan gafarsa na asali su yi tsegumin da za su yi gulma da za su yi su ma huta kawai ko musulmi kun ce ba komai ba ne shi maciyin amana ne makaryaci ne in an tashi ana so a gaskata wannan sukan sai a ɗauko kasusuwarsa na shekara ashirin sha biyar talatin da suka wuce sai a danna ai gashi nan ya ce Allahumma alayka bi bi Allahumma alayka wai shine hujja lokaci yana matashi ne Allah ga ta malam bai gama sanin rayuwar ba ilimin ne mai sammako basirar ta bude bai san harkar mulki ba Da haka dan ya irin wannan daidai da zamaninsa ne amma yanzu kana jin zai yi wallahi billahi yanzu ba zai wannan addu'ar saboda yanzu ya samu experience ya shigo cikin da'irar ya san abin da bai ko kun san rike wannan mukamin wata sabuwar makaranta ce a wurin shi sabuwar makaranta ce wanda za ta kara mai kila a wancan lokacin da yake wannan la'ancan la'ancan kila bai wuce mata ɗaya ba da ‘yan yaya biyu ko uku a yana cikin ƙuruciyarsa ga gata me yasa ba zai ce sama ta faɗo ta kifa ƙasa <laughs> matsayi ne alaga ta malam ba abin hujja ne don mutum ya yi maganganu irin na ƙuruciya a lokacin da yake ganiyar zamaninsa kuma ka ce da wannan za ka hukunta shi ashe shekarun ba su da amfani kenan yanzu ya ƙara shekaru ya ƙara shigo duniya ya san mulki abinda da yake ganin kawai za a murɗa remote ne ya yiwu yanzu ya je da idan shi ya gaba zai yiwu ba zaman shi wannan ma'aikatar ya ga mahasada makiya kuma ba zai rasa 'yan masoya ba koyaya sannan kuma ya zauna da waɗanda suke kiristoci ne ba yadda zai da su wasu nan ya same su amma Allah ya ɗora shi a kansu dole ya fita musu haƙƙinsu ya musu adalci a zaman wannan ofis ɗin haka duk wannan experience ne ba duk ilimi ne da haka yanzu ban tafi ba zai irin wayan abubuwan ba kuma ni ina kyautata zakan wanda ya rike kujera irin wannan karkashin gwamnatin da take son shi shugabanta ya amince masa har zuwa yanzu ba mu ji ɓarnar da ya yi a kujerar ba sai alherin shi muka sani wallahi ne ina kyauta da in ya zama gwamnan gwamba za a iya samun canji gwargwadon abin da zai iya yi na alkai kuma sannan a hakan sai dan meye shi ba zai takara ba zai a gaya min dalili saboda foreign ne shi ba dan Najeriya ba ne saboda bai ilimin ba kai ka san ba za ka faɗi haka ba buƙatar konsushin ɗin Najeriya ga wanda zai contestin ɗin wata kujera ta mukami ta siyasa kawai ya zama yana da ilimin su school saboda haka malamai kuna da dama kuna da halacci kuma ku shigo illa in za ku shigo ku yi kyakkyawan niyya ku shigo da kyawawan lafuzza ba alfahari an gane ko ba kalmomin wauta kuma sannan abu matakan da ake bi in za a dawo wannan layin ka nemi mashawarta cikin dattawa ka matso wasu 'yan siyasa domin su ne malamanka a wannan wajen ka san yadda za ka bullo kar ka bullo da kalmomi na gauzi kamar yadda dan uwa malam bashir na sakkwata na jiyayi magana shi akwai kuskure ya kamata wanda suka abin nan su gaya mashi cewa na faɗi cewa ba zan yi takara ba ban nufin yin takara ya fi sau ɗari amma kullum ana ta dawa to yanzu na yanke zan yi takarar sama ta haɗe da ƙasa wannan kalma ba ta dace da malami ba a fusace shigo kenan wannan kaɗai yana iya hana shi nasara ya shigo da raddi a matsayin shi na da'iya haka na ji wani yaro matashi a Kano shi ma shi lafazin bai kai munin wannan ba amma yana kunshe da wata izza ba za ta taimake shi ba shi ma inda gaske yake mun yi digirin mun yi digiri na ɗaya mun yi digiri na biyu mun yi phd don haka za mu shigo siyasa na siyasar najeriya ba ruwanta da digirin ka ina ruwan digirin ba ba wani kawai wato experience ne samun mataimaka ne kawai tsayawa ce a kintsa a tsaita a fito duk shugabannin Najeriya kaf har zuwa yanzu ni ban san mai PSG ba duka da na sojan da na farar hular kai wanda ma ya zama shugaban Najeriya na farko da certificate mafi girma shine Umar Musa ya raduwa kuma masa zuke da shi kafin shi ba a taɓa samun ma mai kai mai takamaiman ma mai digirin ɗaya ma yawancin su ma ana ma kokwantan ingancin secondary certificate nasu ko ko kun mance shi yanzu a suwaju ba an mai wannan tuhuma-tuhuman ba ko ba mai ba ko ma ya dai ta kasance shin akwai tuhuma ko ba mai ta an fito an wanke wanke wadda kowa na ta koko dai an yi birin birin kuma ka zo kana alfahari da certificate kai kayi digiri na ɗaya kayi digiri na biyu kayi digiri na uku duk fete ta rikice maka rike kujerar kan suna wallahi ya gagare ka ba a alfahari lagatar malam ba alfahari kuma kafin asuwaju shi buhari duk farin jininsa shi ma ba a ce ana gargada akan takardar certificate ɗinsa na sakandare ba an yi wannan tere dan ko ba ba ku je ku tambaye tsohon sifika gali umar na abba me ya baro me ya zama sanadin ya baro kujerar sifika ba gina ba arziki so ba albahari ba wai magana kwanan nan wannan kirarin ya fara shigo mana gwamna da a ce phd wane ne phd ku je ku tambayi sanar president da aka taba yi akwai mai phd duk sanar president da aka taba yi a najeriya yanzu ne aka samu spika shi ne mai phd na farko a Najeriya sifika na yanzu alhamdulillah ɗan garin mu alhamdulillah ɗan garin mu to ɗan uwa yaro matashi na Kano da Allah kai ma ka gyara labarin ka inda da kake ka shigo amma dai ni abin nake cewa wanda duk ke da sha'awar jarraba harkar siyasa ko fa abu da take kai yan agaji kuma ku je ku shirya ku hudu wallahi su shi fito ni kun san daɗi na ji lokacin na ga wani fasta na yawo aka ce mala aliyu adarawa zai kwantar su wallahi ni daɗi na jin ci a ah, Allah fata mala ko kuma bayan kwana biyu kuma sai na ji an zo an kare ta na ce kash ai ku dan bari mu dan kada yan hanjin su mu dan motsa su su ma su san muna nan amma an gaya min dalilin da yasa aka kare ta ɗin wanda ya saki sakon bai bi hanyar da ta dace ba sannan kuma ya zo nan da nan ya fitar da jam'iyya ai karan farko ba a fitar da jami'a alga ta malam fasta ba a yi ta saki ku samo hoton malam aliyu adarawa tun yana mataki yawa ku samo shi wani ya yi sa'ar wani wa'azi yana riƙe da lasifika yana zazzaga wa'azi amma hoton za ku ɗauko ka ku haɗa da wa'azin wallahi na gaya muku ni murna ne har sai da na kira malam In kun tambaye shi za ku ya ce malam mun mun fara murna muna za mu fara zuwa addu'o'in nan zafafa sai kuma ga an kare ta malam ya dariya ko san halin shi irin da bi'ar tawadu nan nasu ayi kaza kaza kaza kaza wai dan me malami ba zai yi ba yanzu kuna jin malam abubakar kuma idan da yana daren ya kawo yanzu zai ce mu yi ko ba zai ce mu ba shi ne ma da kansa zai ba shi sa na ga wani eh, shiri irin wannan dan dr ahmad abubakar gumi an ce zai nemi takarar koras ne na ce muje zuwa ni ma ana na nan ma zan zunguro zungu in ce ku duk ku fito a ta abin da za a yi haƙƙi ne na ɗan najeriya ala ta tama lokacin ya yi to sai ina ne muka tsaya don mu samu matsaya mai kyau man ya abudullah ala harbin cikin mutane akwai masu bautar Allah amma a bisa jarrabawa a bisa shakka zuciyarsu ba ta natsu ba ba su yi amanna cikakkiya ba ta haka mai irin wannan tunanin wa in asabanhu fitnatun idan jarrabawa ta same shi aka samu matsala in kalaba ala wajen ko yawwa ina to yawwa ina asabahu fa khairun idan abin madalla ya same shi abin farin ciki ita ma annabi to sai ya dabi sai eh to wannan mun shigo da kafar dama wani asabar fitnatin idan ku aka samu matsala abin jangon ya biyo baya in kalaba ala waje sai ce ni hada ma matsa mun akai ni ba wai na dauka rigirgi bane dama na dai je in gwada sauraka na koma akwai wani tsoho dattijo duk ya'yan sun musulunta ba ma guje ne ba haushi wanda ya iya hausa sosai kun san kana son ka samu wanda ya iya hausa ya'yan na ta kiran shi masu da'awa na shigowa shekara ɗaya shekara ana didijan hankalinsa yana mm, mm, mm, mu dai ku ban mutum da yara sun shiga kaza sannan dai aka ciwo kan shi sai ce to yanzu dai na yadda zan shiga addinin nan ku? aka yi ta murna nan da na aka kira gangami masu da'awa suka zo aka zo aka yi mai kalmar shahada ya ansa aka ce wani suna kake so sai ya ce sile sile a suleiman da ya ja a ku kyalan man ni a banna sile da tafiya dai tafiya sai ya koma inda ya fito ah, ba bayan haka kuma ai dama na ce muku sile to na sile in kalaba alawaje yi kenan khasira duniya wal akhira Allah ya ce ya rasa duniya ya rasa lahira gaba ɗaya ai Allah ba kyale shi zai ba ba shegantaka ce ta duniya ba yana ganin nan ya fi ƙarfin kowa za a ritsa da shi alaga ta mala zalika huwa al-khusran al-mubin rasa duniya gaba ɗaya da rasa lahira wannan ita ce asara ta bayyane yadda ummin dunillahi yana bautar wanda ba Allah ba koma da bayan Allah ma la zurruhu wa la yanfa'uhu ma la yanfa'uhu yana ta ma abin da dai ba zai iya cuta masa ba in yi mai kawaye, sannan ba zai amfane shi ba in yi mai biyayya ya mai da'a zalika huwa dalalul ba'id mubi wannan ita ce bata ta sarari ka rika bautar abin da ba abin da zai tsinana maka ka rasa hankalinka na ɗabi'a na ɗan adam ka koma kasa da dabbobi Allah kyauta ya da'u laman zarruhu a ƙarabu min nafihi yana kiran wanda cutarwarsa ta fi kusa da amfaninsa in ma akwai amfanin cutarwar da zai yi domin cutarwar abin da aka yi shirka da shi dawamar da mai shirkar da shi ɗin gidan wuta bayan sun gama la'antar juna sun gama tsitsi ne ma juna sannan a tattara su duka a ce to wuta ce makomarku Allah ya ce labisal maula kai wannan makusanci tur da shi shedan kenan sai ku tana da waccan ayar minan nasi eh man yujadilu billahi da ghairi ilmin wa yatabi'u kullu shaytanin mari to shine wannan maula din anan wa bisal ashiru Allah wadare ko kuma tur da wannan abokin zama nan za mu tsaya a wannan haduwa mu muna fata Allah ta'ala ya karba mana abin da muka faɗi daidai Allah ba mu lada da ikon aiki da shi wanda muka yi kura Allah ta'ala ya yi mana Allah ya sa Qur'ani ya cece mu Allah ya sa azumin Ramadan ya cece mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته